A shirmu na mata, a yau dandali da yake hunturu ya danno kai gadan-gadan. Mun ji ra'ayoyin wasu mata na shin ko ana wanka a kullum ko ko dakala ake. Ga ra'ayoyin wasu 'yan mata nan mabambanta. Eh ina wanka kullum don wata rama gaskiya so bi nake yi. Duk da sanyin nan? Eh wallahi. Amma ta nake an ce a wannan yanne zaki ga mafi akasari 'yan mata ba sa wanka wasu sukan yi dakale. Eh wasu suna yin dakale saboda dai yanayin sanyin. Kin ga wasu ba su da lafiya mafi akasarin su wasu ba su lafiya ba su sanyi sanyi wasu kuma kawai dai saboda kafan ta musu yawa sai kamar yi su biyu a gaskiya wata ran kun ban yi so ɗaya ba to so biyu nake yi kefa mm, ni ma dai ina wanka na kullum kamar yadda na saba amma dai akwai wanda na sani kawai na ma yanzu ba sa yi saboda me ba sa ba sai su ce wai sanyi sai dai dai kawai su dan wawwanke hannu kafa da fuska To ke da safe kike wankan koko da yamma? Da safe in na tashi. In dai akwai inda zan je da safe nake. Idan ba inda zan ba inda zan je kuma sai in bari sai bayan mun gama girkin rana an daura ruwa zafi wanda kowa zai ɗiba sai ni ma in ɗiba in yi wanka da shi. Ina wanka kullum a lokacin hunturun nan? A ni na yin wanka na kullum. zan yi da safe zan yi da rana zan yi da daddare duk da sanyin nan da ake yi duk da sanyin nan zan yi me yasa kike yi saboda ni ma na ji daɗin jikina amma kin san cewa wasu matan suka yi dakalar ba za su yi wanka ba eh to gaskiya duk mai yin wannan ina roƙon Allah Allah ubangiji ya sa su gane cewa su ma hakan ba daidai bane su ringa yin wanka saboda wanka shi ma wani abu ne tsaftataccen jiki yana da kyau amma ka zo ma ka rabu jama'a baka yi wanka ba ai za a gane baka yi wanka Da shana lokacin hunturu shin kikan yi wanka kullum? Wanka kai. Amma kin san cewa wasu matan sukan yi dakalla a wannan yanayi? Eh wasu sukan yi bisa da mun kazamai ne gaskiya ba zan ma iya fita ni ban yi wanka ba saboda kin ga kullum ina fita wurin aiki a zan yi ma in fita in je cikin mutane a ce ma mutum bai wanka ba gaskiya ba zan iya fita ba ko mun sanyi akwai ruwan zafi ka dama ruwan zafi ka yi wanka in ma ba ruwan zafin akwai rijiya idan ka ɗebo na rijiyar mai dumi za ka ɗebo ka shiga ka wawwatsa amma ya za a ce ma kina mace budurwa ki fita baki wanka ba gaskiya is too bad. To ‘yan mata da fatan za a daure a yi wanka kusu ɗaya ne a rana. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.